فلا تسلل له وليا مفسدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara wa Allah godiya madaukakin sarki da ya ba ikon sake haɗuwa a farfajiyar masallacin sarki Muhammad Mera Allah ya gafarta masa inda imam kuma Aliyu Adam ladda gobe ke karatar da mu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake yau muna 24 ga watan rajab watan bakwai na musulunci hijira tana shekara 1443 wanda yau ana 25 ga watan biyu miladiya in ya inganta shekara 2022 wanda insha Allah ta'ala yau za mu dora karatu daga inda aka kaya a cikin littafin tariqus salihin ila rabbil alamin wannan satin da ya gabata imam ya yi karatu ya koro karatu har ya kawo muna babi wanda ke magana akan cewa tasbihi dalili ne da ke sa mutum ya samu lada dubu cikin lokaci kankani yanzu yanzu kana lada dubu cikin lokaci ɗan kankane sun shiga kawon ɗin kan na kiyama kuma shi ke nan. wannan sai musulunci hikima ta Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye mutu akawun na lahira ba a ganin abin da ya ciki inda ana bana mutane akawun na lahira to da wani jirgin na bada sallah inda ana gana mutum ajiya ta yi ta asusun lahira da wannan rabe sadaka amma hikima ta Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya koyi ba ka sanin mi a ciki ba ka san mi a ciki ba ka yi aiki an amsa ko ba amsa ba ka sani ba amma akwai wasu alamomi da mutum ka ji ga jikin shi idan ya aiki kairi yana jin daɗi yana jin nishaɗi to alama ce da aikin ka ya samu karɓuwa idan ka yi aikin alkhairi ka sake biyowa da wani kana jin daɗi ka yi sallah ya ka biyo da nafila ka biyo da karatun qur'ani ka yi ziyara kana ɗauka in ka yawan ka ka biyo da wani alamar cewa akawun ɗinka ya tafiya ke akawun ɗinka bai doman akawun ɗinka ba ai blocking ne ba domin akwai akawun da aka yi bloki ko kayi sallah ba ta shiga ko kayi azumi bai shiga saboda ayin bloki da akawun ne shine idan mutum zama mushriki ya kafirta aikin ka bai zuwa Wani bi Allah ya kare to shi na imamu eh, malai yake cewa a tasbihu kuwa afdul kala. tasbihi shine mafi bitin magana duk muka ɗaran zai yi gabakin shi tasbihi shi mutu bitiya shi ya falala yin tasbihi ya haidu wata magana da mutum zai fada shi na mala ya kawo babi ya kawo hadisai a cikin wannan ya ce rawar ibn maja imam ibn maja muhammad ya ruwaito hadisi wa sawar albani kuma imam albani muhammad nasir albani wa ya inganta hadisi da isnadi an samura ibn jundab radiyallahu anhu har zuwa ga samura ibn jundab Allah ya kara masa yadda sahabin annabi ke annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle annabi sa kuma ya faɗa annabi ya ce arba'un afdalul kalam kalmomi guda hudu su ne mafi kyawu mafi farlan magana mafi farlan magana la ya duruka bi ayyihin na Ba ya cuta maka duk wanda ka fara ba duk wanda ka fara cikin kalmomin guda hudu babu matsala yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wa'annan kalmomi guda hudu sune afdalul kalam duk wata kalami da zaka yi a duniya wa'annan kalmomi guda hudu sune falala cewa subhanallah. walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu duk wanda ka fara cikin su baka da matsala in ka gana ma ka dauko na karshe ka ce wallahu akbar wala ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah duk wanda ka dauko ka fara da shi baka da matsala yayi saboda ka ƴan uwa musulmi tunda su ne afdalul kalam ya kamata mu saba da su gaba kullum ya kamata mu rike su ga bakunan subhanallah salki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah kuma babu abin bauta duk tantanta sai Allah wallahu akbar Allah mafi girma wa'annan kalaman guda hudu su ne mafi fitan kalaman da allah ke faɗi ga bakinsu Yana yan musulmi an ba su aiki in ba ka da aiki ga aiki an ba su. ke eh, ko kana da aiki ba ga aiki an ba su? kana ofis ba me kana nan kana kai kana gida zaune kana nan kana kai ka kwanta kayan kwana ya kwashe kana nan kana kai kana daji kana ban ruwa kana nan kana kai kana tawon mashin kana kabu kabu kana nan kana kai kana taksi kana nan kana kai duk aikin da aka duniya waɗannan kalamatin kana faɗi za ka dinga cika account ɗinka lada na alkhairi za ka samu lada Allah ya ba mu ikon aikatawa malaka cewa a tasbihu huwa ahabbul kalam ila Allah ta'ala tasbihi shi ne mafificin kalamin zuwa Allah tasbihi da mutum zai faɗa subhanallah shi ne mafificin magana mafi soyuwa magana wurin Allah Allah yana son mutum ya ji bawa ya tasbihi Allah yana son ya bawa na tasbiya subhanallah subhanallah subhanallah jama'a ku ribi wannan tasbihu mutum da cikin cikin kihi yi tasbihi Allah ya sai bai kashe shi ba kenan kaga in ya bar cewa duk matsala ka shiga in ka tasbihi Allah yana ishe ka da mutum babu hadari duniya ya yi mutum ya fara cikin cikin kihi ba bai ba ma san ina hijira amma shi wanda ka kira ya san inda kake ko ya san mai zai maka hita saboda yan uwan tasbihi ne a kalam ila Allah ta rawa muslimun an samurata bin jundabin radiyallahu anhu qala imam muslim ya rawaito hadisi da isnadi har zuwa ga samura ibn jundabin Allah ya kara masa yadda ala samura ya ce samura sahabin annabi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da tabbata gare shi ya ce ahabbul kalam ila Allah arba'un mafi soyuwar kalami zuwa Allah hudu ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ne cewa subhanallah da cewa alhamdulillah da cewa la ilaha illallah da cewa Allahu akbar yace la yadurruka bi ayyihin bada ba ya tuna maka duk wanda ka fara cikin su idan muka ji wannan hadisi da wanda muka fara karanta a farko duka hadisin mutum guda ne sai dai wannan hadisin na muslim ne shi kuma wancan hadisin wato na ibn majah ne dama malamai suka ce idan aka samu sahabi guda da hadisai guda biyu to hadisi guda ne dama inda za a samu hadisai sun bambanta inda ya zama sahabbai sun bambanta to hadisin farko hadisin samura ne hadisi na biyu shi ma hadisin samura ne sai dai wannan ruwaya ibn majah wannan ruwaya muslim dukkanin su suna gwada hadisi guda ne saboda kallafin lafazin su kuma guda ne abinda aka ce mutum ya gane wa irin tasbihi guda hudu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar waɗannan suna daga cikin kalamai masu ƙarfi wanda aka son musulmi ya dinga faɗin akwai hadisin da ya ƙara da wallahu akbar shi ko wallahu akbar idan aka ƙara eh, eh, abin da eh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa billahi al-aliyyil azim shi ko in ƙara ka suka rabi biyan shi shi ko ƙarfin su ya kai ƙarfin sa wani mutum ya zo daga ƙauye ya ce manzon Allah ya da matsala bai iya riƙe fatiha ko an karɓar shi fatiha bai iya riƙewa ya yi ya riƙe fatiha ya kasa riƙe fatiha dama an kace da gaskiya abinda ka saba sai ya kasa iya fatiha akwai ƙauyenci zama ƙauye mutum ya yi nesa da yadda aka kuku a yanzu yadda mutum ko fatiya a iya shi yasa wani bin ya yi mu mata waɗanda a can da cikin ƙauye tsohuwa shekara hamsin da biyar ba ta iya a ba wallahi ba ba ta iya wankan na ba saboda saboda zama ƙauye ya yi yawa sannan daga cikin abin da ka samu kun ya riƙe fatiha akwai harkar jinni ko iska sai ya zan duk alheri zai shiga cikin kanka ƙwaƙwayen mutum wasu mutane ya yi kama da jinnu gare su ina za a yi musu aita koyar fatiha da iya ya ga hina hirat allazina amsa alaihi na ghairin mangalubi alaihi warallan walarrali kuma wannan sai kaga mutum ke son aita gyara ya bi limami ya kai ɗari sallah kuma yana ji limamin gana karatun fatiha lahiya amma hanyar da za ka shiga kai jama'a ba komai yasa liman ka ka bayyana karatu ba don wanda bai iya fata ba ya iya ba komai yasa aka sa mutum ya dinga zuwa sallar jam'i liman don shi ma ya gyara tashi amma a ce mutum ya bi limamin ya kai ɗari sallah amma kuma har yanzu ga shi bai fata ka ji su bahir ga bakin liman ya abin tsoro wani halin halin makka ya biya sallah daga da cibi ya ce makka ya ji zai fi sallah ya ji fatiha sudai ya ji fatiha shurai ya ji fatiha mahim mu'aiki ya ji fatiha ayyubi ya ji fatiha sa'adul damidi ya ji fatiha aliyu jabir duk malaman saudiya ya ji fatiha su amma kuma hayar shi ya kasa gyara shi. sai ka ji mutum yana gairin mangalu bi alaihi wala ba ko wala rami wallahi ma zaba ko kamar dai mutum bai san cewa in ba iya fasiya babu sallah kuma wallahi mutum ya san dare sai mutum ya san dare ya zama ne haka tun yana yaro yake sauraron fatiya amma kuma ya kasa gara fatiya wallahi wata fatiya yanka ka jita wallahi sai abu ya ba ni na ji wani limami sallah ga al'ada ta ban hoye sake sallah inda bi limami ba amma wallahi wani suna sai da sai da sai da sake saboda fatiha ta yi kasa kasa malam ba ta gyaruwa kuma limami sai limamin kawai saboda aka shi yasa daga cikin abin da ka sa ba iya fatiha akwai zama kawai kuma gaskiya ba man sakaman da baɗi ya jafa saboda ka zama ƙauya da illa wannan mutum ya siya rasu da bai iya rike fatina manzan Allah ya ga abin nan kai gaya maka da malamai suka ce idan mutum bai iya fatiha ba inda ya iya wata tura ko ya iya wata aya wanda ba fatiha ba to an ba shi dama ya karanta su bakwai kila kullu wallahu ya iya ayat kulhuwallahu biyar sai ya karanta kulhuwallahu da kuma ya ɗauko su ayoyi da ya haɗa bakwai ke za mu matsayin fatiha sai ya rufu aya bakwai wata sura ɗin bai iya fatiha in ku hada surar bai iya ba to yanzu ga abinda an ka bashi barin fatiha subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan tasbihi shi an matsayin fata shi yasa jama'a abin da ya kamata mu lura a shi ne ka dibi fatiha ita ce mafi girman suwa cikin qur'ani duwar sura a cikin qur'ani har baqara ba ta kai darajar fatiha ba in dai sura tun gurgun ne ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu manzon Allah ya ce wani sahabinsa kana so in gaya maka suwa mafi girma a cikin qur'ani kafin mu ta masallaci ce ina so ya rasulullah manzo Allah ya ɗauko wani labari suna yi suna ba dutse ta masallaci sai manzo Allah ya ce ka za ka sanar da ni ya ce ma annabi ka za ka sanar da ni sura ta haifa ta da sura qur'ani ka ta masallaci kuma ga ba mu yi sai manzo Allah ya ce suratul fatiha suratul fatiha ta haifo da sura girman cikin qur'ani amma ga ta biyu da aka wasu aka ce ka rike ka je karatu shi in fatiha tasbih na da kahi gare shi shine subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu shi yasa wannan mutum da annabi ya bashi wannan tasbih sai to ya rasulullahi ha ula ila rabbi wa'annan guda biyar na ubangiji na subhanallahi alhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan na ubangiji na dukkan na ubangiji to fa mali ni ku me nawa me kamata in yi me kamata in yi ubangiji subhanahu wa ta'ala سيما نايف كيف كي يا رب اغفر لي وارحمني واهدني وآفني وارزقني شكو بيت كيف يجب كي وانا بيت يجب كي وانا بيت سيكا من يأتي وضع الله يتي وانا متن انتارا مي البيغة دينا دلاحي رمباش باي ناو سيار انا كان اموا متن تذبيه انك اجيغ ريش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أنا سمو فيه سيد Allah ya ba mu ikon kiyaye ba. mala yace a tasbihu awlul munafasati fi ta'at. shi tasbihi taimako ne ga yin tsere a cikin ayyukan da'a rigangaye tsira tasbihi na taimakawa mutum ya tsaye mutum kaf guda ya wuce in kana yawan tasbihi to za ka tsere mutum wanda bai iya maka sai ka yi fintinkau ko dan da ka bai gani ka riga ka tsere tasbihi na taimaka wa turi tsere mutum wurin aikin ka amma idan mutum ya gane wannan babu abin da yake kan sa dubu shi ne ana son in baka da kuɗi baka da sadaka baka da yin wasi ko yin wasu ayyuka a addini to ka tuwa kawo tasbihi in ka rika tasbihi sai abin da suna ɗaya bayan kuɗi yana sadaka da su amma kuma kai kawo da binciken shi bai saka jere mutum ya so ya ba dubu ɗari fi sabilin lafi kai ba ka ibada ko naira uku amma ka kuma jibi ita ka kama su zuhar Allah alhamdulillah la ilaha illallah wallah su zuhar Allah wa kana nan kana sai ya Allah ya ba ka sai ka tumbe ka ce inan tasbihi na taimaka mutum a yi tsire da shi Allah ya ba kayan aiki da za a tsare da kai kana kuma gida ka ce ai wasu kuɗi sun tsare ma kowa saboda za kai ma ba ka yin za ka iya ba kowa ne wannan babu imamu muslim ya rawaito hadisi kirawa musulmin an abi zarrin imamu muslim ya rawaito hadisi ne. isnadi har zuwa ga abu zarrin gifari Allah ya ƙara masa yadda anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an koye sunansu ba a faɗe su ba amma dai an ce wasu mutane ƙalulin nabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗa manzon Allah su ya rasulullahi ya manzon Allah zahaba ahlud dukuri bil ujuri ma'abuta dukiyoyi sun tafi ladaki masu dukiya masu kuɗi sun tafi ladaki ba kula da guda manzon Allah yake mi faru sai suka ce yusalluna kamar sallu suna yin sallah kamar yadda muke da yasumuna su su suna azumi kamar yadda muke amma ya ga sai a kawar taimako fi waya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalik suna yin sadaka da mafificiyar dukiyar duk da yake suna cewa yi bi fuduli amwalihim da extra abin suka yi bukata suka raga suna ɗiba su ba su a fi sabilillah su da kuma bi fuduli amwalihim manya-manyan dukiyar suke iya wasu na sai ka ga mutum ya kawo miliyan guda wani ya kawo miliyan goma ko ga mutum ya wa rakumi lodi da rakumin da kaya duka ya basuwa fi sabilin lafi ga mutum ya bada gona sai duka fi sabilin lafi ga mutum ya kawo kuɗi masu nauyi ya ba su a fi sabilin lafi da manzo Allah ya ji wannan koke na su dama sun san manzo Allah likita ne in ya ga matsala yana ya ɗauke cikin hikima sai ce a walaita kada ja'ala Allah lakum ma tasaddaqun ashe Allah bai sanya muku abin za ku yi sadaka da shi ba suka ce ya Rasulullahi ne. za mu yi sadaka da shi ya ba. wanzu Allah ya ce inna bi kulli tasbihatin sadaqatun ko sadakatan inna bi kulli tasbihatin sadaqa lallai da kowane tasbihi kai kace subhanallah kana lar sadaka Allah zai ba ka lar sadaka in kace subhanallah yaya nauyin lar take Allah ɗaya san idan mutum ya ce subhanallah nauyin lar da Allah zai ya bashi sa sa da girma kware da duk tasbihi da kai sai Allah ba ofishin sarki ya ba ka lar sadaka yace wa kulli tahmilatin sadaka wa kulli takbiratin sadaka ko ta kabara ce Allahu akbar sai Allah ya rubuta maka ladan sadaka wa kulli tahmidin sadaka duk hamdala kai kace alhamdulillah kana ladan sadaka wa kulli tahmidin sadaka duk hayla kace la ilaha illa kana sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaka umunni da alkhairi sadaka ne wa nahyin an munkar sadaka hani daga mugun abu abin kyama shi ma sadaka ne wa fi bubi a hadisi wacce kai har ga tsoka ɗayan الأورق ديان كويسية كنت إيالي يعني. صدقة فينا صلى الله عليه وسلم قالوا جيسا بذكت يا رسول الله يا من ظل الله أيا أكين أحد ما شخوته بقيم من الظلم الشعوة إيالي يعني دي ويكون له فيها أدر كم يسام لا رأس دي تيه تيه إيالي نفسي كنت أولي كم يسام لا قال في أنا بيتي أرأيتم كمان لا باري لو وضعها في حرامك da ya ɗauki al'aura ta ya kaɗa cikin haramun da ya kai ya yi zina da wata mata a kara alaihi fi hawu shi da zunubi suka ce ƙwarya a suwar ba to ma za a tafi ka zalika ha kuma ila wa ba a hafin halal kara lahu azara idan ya sa tsoka ta ya sa al'aura ta cikin halal ne ina samun lada a haka da yan wa musulmi waɗanda abubuwa da aka lissaho dukkanin su ana ba su lalata ka kai sai da ana kai aka har da masu da kwanta da ita sana ta wallata sai sa bai abin ya ba su mamaki yau ga lada ruwan ruwa yanzu mutum ya shawa ta ruwan tsamai ya ce inda ya ne kuma ya biya bukata kuma ya samu lada da ke kwarai sai ya ce wurin zunubi ba ya ce wurin haramun na samun zunubi kazalika ya ce wurin halatta ya samu lada ta ne yawa mutum ana so a gwada mata cewa ayyukan samun lada na sadaka suna da yawa nan sahabbai annabi ya ƙara musu ƙarfi sun ji daɗi suka suka kama yi sai ga sahabi ya ce ya nuna masallaci ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah wa yayi tai yi tai wanda labari da manzo Allah ya ba su sai sahabbai suka ji daɗi su wa'anta masu kuɗi su suka samu labari su ba su haka ba a yi sallah da shi a yanzu da shi sannan kuma yan kace a kawo taimako kuma ya ce gida ne ya lodo ya kawo kuma ya kowa masallaci ya zuwa a daga tafi da shi sai zuwa da cewa lallai to mutanen ga sun fara gane sun gano mu abin gada an kawo musu ma da suna yi sai suka sace kuma wurin manzo suka ce ya rasu la mutanen sun ji labarin abin da ka ba mu su ma suna suna yi yau da mudu sun kaya guda ka amma kuma sun tsere mana da wancan sadaka dukiyoyin sai manzo Allah ya ce ka ke ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ke ku yi haƙuri wannan sallah Allah ce da Allah ke ba ku ga wanda ya gada sai daga wani Allah ya hore mai kokarin addini shi kuma Allah ya hore mai in ya sa alihu sai ya dau masu nauyi ya ba su ga kuna sunna guda da shi amma ya hika in ya sa hallin aljihu kaga in ka diba kenan yi yu'tihi man yasha fallan Allah ce da Allah ke ba su wanda ya gada amma jama'a su sani cewa shi dan adam ko yoshi hanyoyin alkhairi suna da yawa idan mutum na ya ɗauki dubu ɗari ya basuwa, kai kuma bai wata hanya inda za ka cin mai ga dubu ɗarin da ya basuwa sai ku daidai ko ba ka tsere kada ka toka sai ka saki ka bi ƙauyawa da ya ne a kai ma hanyoyin kamata ka bi akwai hanyar da in ka bita wallahi za ka samu alkhairi da yawa akwai sharar masallaci akwai karuwa masallaci akwai kula da wanke toyar masallaci haka ɗaya ka sai ke zanna yau sai na wanke toyar da masallaci a bada ruwa ko ka sai omo daga can ɗauko wani daga daga gida ka shi zanna wanke toyar da masallaci ko zanna yau suna duka suka da masallaci ko suna share gizo gizo gizo na masallaci wallahi irin waɗanda ayyuka alheri su yawa yana wa an ba da sai kawo ce wanda ka yi kan miliyan kuɗa to da ƙarfin niyyar ka da gare bai yiwu a ce mutum ya saki eh an ka yi tona kai ma ka yi tona. eh an ka yi tona kai ma ka yi tona. ko ba gaskiya ba kuna ganin sahabbai idan aka saukar da ayat taimako wani sahabi har da ka zuwa yi marwacin hadisi ce za ka ga ya aka saukar da aya za mu kai muna dako datti cikin kasuwa yana dako don ya kawo nashi taimako amma suna ga wani ana sadaka sai ga wani ya ba da naira ɗari biyar suka ji wani kai wala ɗari zai inda inda an ka baki shi zuba ko ya sata shi ba gane ke yi inda shi na an ka baki yan uwa musulmi ana son mutum ya zan cikin waɗanda in aka ba in aka yi alheri kai ma ka zo ta hanya kai alheri wani ya sadaka ɗari biyar kai baka da ita ce ni ko yau kina ta rafa sallaci haka daga nan ya ba ɗari biyar kai kai aikin ɗari biyar sai ku daidai haka yadda Allah mana roƙonka da suna ya ka babu iko aikata sannan yan babu shi wannan hadisi karatun da a ciki ya da yawa ga sadakoki na alli saho tun daga tasbihi ya ƙare da kwanciya da iyali kwanciya da iyali ana samun arziki sadaka amma ya ambi sunna ya ambi abin da aka wasu da yawa suna kauce ma inda ya kamata wato ai kwanciya da iyali akwai na dubba daban-daban wanda ya kamata a kiyaye wurin kwanciya da har a samu lalar sadaka ko ba gaskiya daga ciki ana son mutum ya addu'a kuma daga ciki ana son mutum ya kauce ma duk wata idon yara daga ciki ana son mutum ya kauce ma duk abin da ya shafi kama da dabbobi kada mutum ya ce inda aka haramta masa sauransu Allah ya babu ikon gane mala yace a tasbihu kalimatun mubarakat tasbihi kalmomi ne masu albarka tasbihi kalmomi ne masu albarka albarka su ta kai lafi Allah ne babu tun suna ɗibin yawa kwaye da rawa muslim an juwairiyata أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة ما مسلم يا حديث حديثي لإسنادي هزوة جويرية جويرية أين بتكمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت سنن تبرع da aka sa mata barra sai an rufe sama suna suna mata juwairiya shi yasa daga cikin sunan sunna na mata suna mai kyau a sama yarinya juwairiya wanga sunan annabi ya da kai canje ne na yi ya canza ya sa ta juwairiya da ana kiranta barra ya cire ya sa ta juwairiya kenan kare tun da dai annabi sun ba ya sa wannan sunan ya da kyau da sunan jamila ba za Allah shi sunan wata mata tana afiya wa zunubi ya mai sa jamila shi ma jamila suna ne wanda aka jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya saba tafi suna jami'a suna da kyau yace wata rana manzon Allah kharaja min indiha bukra ya fita wurin mata ta tun tun tun da safe hina sallar ba lokacin sallar ba dama gidanta yake ya yi subahin ya bar kusa ya fita ya bata nan wahiyati fi masjidiha tana wurin sallar ta. tana nan inda ta yi sallah ba ta daga suna wasu wurda Tana wasu kalmomi na zikiri sun maraja a sannan annabi ya dawo ba da an abu ha bayan har lokacin hatsi ya shigo Mana bayan lokacin hatsi ya shigo sai ga annabi ya dawo ya sami tana nan wasu ta tsaga ba wahiya jalisatun tana zanne inda take inda annabi ya bata na wayan tun ta yi ba ta ta ta ta yi ta ga ya bar cewa a ma matan manzon Allah kuma kan kansu mujahidai sun kurɓo ibada daga bakin daga gwajin manzan Allah sallallahu alaihi haka ya kamata mata su dinga yi miji na yi kima kina yi ba kwanan sahi ba ga wasu mata suna su bayan sun kuma sun sake jawo wani sun rike ba su tashi sai miji ya tsoba ruwan wanka ya yi wanka ya kai ya suna kwana wallahi mata ku bar kwanan sahi lokacin kwanan sahi ya wuce duk masu da kasar albarka mai ɗaya masu albarka kamar kwanan sahi kwanan sahi an shi babu a jirgin suke shi Allah ya ba mu ikon gane juwariya tana zaune Allah ya ƙara mata yadda tana ta yin kalmomin ta iya manzo Allah har ya ta ya dawo ya kota fa qala sai ce ma zilki alal halin lati faraktuki alaiha shin har yanzu baki bushe ba kina nan akan hanɗa da rabon ki akai kina nan kenan qalat na'am ce eh ina nan tun da kabban zama ina nan zaune wurin qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat haqiqa na hudu wasu kalmomi bayan ki kalmomi guda hudu so uku kalma hudu ne faɗa amma so uku na da za a auna su da abin da ke faɗa Kalmomi da ne faɗa guda uku eh, kalmomi hudu na hudu su uku da za a ɗauka za ga skeli a auna da abin da ki ta hudu tun ɗazu shi ne biye da awa guda ya ce mun zul yau dubin yau gaba ɗai lawan na tuhunna da waɗannan kalmomi na hudu sun rinjaye waɗannan abin da ki ta yi shi ɗazu kenan kalmomin da na hudu yanzu cikin sakar saka ko cikin minti ɗaya da za a ɗauke su a daga skeli a auna da abin da ke ta yi tun a kina nan kina kai da abin da nan hoɗi ya rinja abin da ke hoɗi duka baki ɗaya. Zuba ba sani ko an gane magana manzon Allah ya ce mata na haɗo kalmomi guda hudu sau uku ne haɗe su da za a ɗauko waɗannan kalmomin ladar a zaga skeli a auna sai ta rinja ya duk azkar da ke ta yi tun da dabbar kina na kina yi da duk tarin da duk abin da ke faɗi baki ɗaya da ke awa guda kira yi ni kuma yanzu na faɗi cikin eh, ɗan lokaci da su da duk abin da ke faɗi ya ke juweri ki sanar da san waɗanne kalmomi ne sai manzo Allah ya faɗa ba manzo Allah ya ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kalmomi guda hudu subhanallahi wa bihamdihi arada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi min kalimati kenan subhanallahi wa bihamdihi arada khalqihi dake wa rida nafsihi biyu wa zinata arshihi uku wa milada kalimatihi hudu wa'annan kalmomin suna daga cikin azkarus sabahi wal suna cikin azkarus sabahi wal masa zikirin sahi da bayyaci ana karanta wannan addu'a wannan zikiri a ciki subhanallahi wa bihamdihi arda khalqihi wa rida nafsihi wa zinata wa zinata arshi wal kalimat manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta so so uku Allah zai ba shi lada babu wanda zai kai abin da ya faɗi lada da za a ɗauka ana da skeli abin ga da ka faɗi sai ya rinjaye duk abin da kowa ya faɗi shi yasa aka ce na da kyau ya kasance mutum ya suka cikin azkar sabah da shi abinda kake faɗa shine subhanallahi wa bihamdihi alki ya tabbata ga Allah da godiya gare shi shi wanda tasbihi da godiya ga Allah kake adada khalqihi adadin yawan halittun Allah da halittun sama da na ƙasa na tudu da na ruwa da waɗanda ka yawo bisa iska da waɗanda aka gani da waɗanda ba a gani ba da waɗanda suke mala'iku ne da waɗanda dabbobi da mutane yawan halittun Allah babu wanda ya san yawan halittun Allah in ba shi ba to kara biyu ga Allah yawan adadin halittun Allah ta ko yanzu ba san yawan adadin tasbihi da kai ba ke akwai yan soyayya in yare da rubuta masoyinta gaisuwa ce ina gaishe ka yawan adadin ruwa da ba su kidayuwa sai na ina ma gaisuwar da adadin ruwa ko adadin iska ko adadin abin da bai kidayuwa suke na gaishe ka haka to wannan kamar yana daga cikin wato irin kalmomin da mutum zai umarni su ce subhanallahi wa bihamdihi arda khalqi godiya ta tabbata ga Allah da godiya ga shi yawan adadin halittunsa baki daya da halittun Allah duka ka. Baya ka na kuma sai yace warida nafsihi da kuma yadda shi rayuwar shi ubangiji yadda kansa ya kago kai kai bi ga da gudiya gare shi yawan karnin yarda ta Allah ko kuke sarki ko yawan girma ta yarda Allah ko kuke sarki nan abin da aka magana yarda Allah babu abin da ya kai ta saboda ita yarda ta Allah madaukakin sarki ko ya aljanna in suka same ta ko suka dina dadi hadisi ya tabbata manzon Allah ya ce ƴan annabi za su je wajen malamai su tambaye su me kamata mu roki Allah ya Ga gashi ya samu aljanna sai ku roki Allah ya ga ku ganai ya bayyana ku ganshi sai ƴan annabi sai ya ubangiji muna son ka bayyana gare mu gane ka sai Allah ya bayyana da hili ƴan annabi su ganshi ganin da za su wa Allah ya kuma zama su a daɗi ni'ima suka ji da sun ga Allah da idanunsu shi ke na yanzu wanda ya suka ji sun manta shi ganin Allah biya na wannan komi daɗi bayan an ga Allah ana jin daɗi ana farin cikin ganin Allah sai kuma sai su kuma cewa yanzu me kamata ya ku malamai ku faɗa mana me ya kamata mu sake roƙo Allah sai malamai su ko Allah ya zafi shi yanzu da ku sai ya ce ya Allah muna son ka yarda da mu sai Allah ya ce na sauka muku da yarda ta ba mu shi da kuma abada to shi ko cewa ya yarda Allah ya ce ya yarda ɗan aljanna Allah ka samu cikin aljanna ya ko ni ganin Allah daɗi kuma ya yi zama aljanna daɗi gaba ki ta sai ya gwada cewa malamai suna da muhimmanci duniya da lafiya malami inna Allah bi mantu karatu karatu yana nan tun daga duniya har lahira kuma yadda kan ga ana buƙatuwa da shi a nan duniya in an mutu ana buƙatar malamai in an aihu ana buƙatar malamai duk abin da aka ana buƙatar ko lahira ana buƙatar su shi yasa wallahi mutum ya bar sa kare cikin fatin malamai wallahi in mutum na fatin malamai wallahi bai albarka lalacewa ya don saboda malamai suna wa'anda Allah ha gani da daraja cikin duniya shi za haka da yake a duniya mal'unatun mal'unun ma ha illa zikirar lahi wa ma walahu yake wa alimun wa muta'allimun wa sa'irun na fi lahira fihi malamai suna daraja inna ma ya yakhsha Allah min ibadil ulama amma yanzu an waye gari tana ganin mutane ba wasu da abin su zai rike malamai wani ma suka jawo ya ce wala da babu malamin Allah gaba ɗaya ce babu malamin Allah ko guda a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ka mu to kai in ka soke malamai to waina ka gyara to in za ka sallah waina za ka ji malami ne za ka ji in za a ɗora ma aure ko kana ko ba su malamai ne za a kira wayar da kace ba na Allah a mutane ba ku da adalci wasu ba su da adalci ba wallahi ma duk da kake malami ya lalace wallahi ya sa abin ubangiji Allah ya sawaka to saurata 'yan uwa musulmi yarda Allah girman nauyin da Allah ɗaya sama kenan kana tasbihi ga Allah da gode masa rida nafsihi wato yawan girman yarda sai ya sake cewa wazina ta arziki kuma kana godiya ga Allah kana tasbihi ga Allah godiya gare shi nauyin al'arshin sa nauyin al'arshi shi kuma al'arshin Allah ba dokokin sarki babu abin da ya kai shi girma duk halittun Allah ga baki daya da sama da ƙasa da duwatsu da gulabe da kebura da komai da kuma babu abin da ya kai girma malaman tauhidi suka ce bisa ga binciken da aka wannan soshi na Qur'ani da hadisi an binciko an gano a abin makalukatin lahi al'arsu mafi girman halittun Allah shi ne al'arsu to Allah shi ko ya al'arshi girma ana da kuma al'arshi gadon mulki na Allah ya haifo ni girma duniya ko a ce duniya da lahira babu abin da ya fi girma a shi to saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi al'arshin Allah madaukakin sarki shine mafi girman komi da abin da aka gani da abin da ba a gani Allah ɗaya ne al'arshi girma jama'a saboda shi yasa ka ce kana godiya ga Allah kana tasbihi ga Allah da godiya gare shi nauyin al'arshi nashi na ƙarshe sai ce wa mida da kalimat kuma kana kana tasbihi da godiya ga shi yawan adadin tawwad ya rubuta kalmomin Allah kana tasbihi ga Allah da godiya ga shi yawan tawwad ya wadda ake rubuta kalmomin Allah Allah maɗaukakin sarki shi ko ya faɗi kalmomi ne ba su da iya babu wata wadda duniya wadda ka iya hankurin a rubuta kalmomin Allah ba ta ƙare babu ta domin Allah madaukakin sarki ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma natilat kalimatullah Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa da ce duk abin da a cikin duniya na itace an heƙe sun zama alƙalumma duk iccen da a duniya a ce an wace shi an heƙe ya kuma alƙalai yanzu ka dibi icce ce kowanne da kusa gare ka a ce a fashe shi a faskari alƙaluma mana za a zuwa gare alƙalami wanda na rubutu Allah ɗaya san alƙalamin za a heƙewa ga ita to duk itacen duniya ga baki ɗaya a heƙe zuma alƙalumma sannan su kuma tekuna manyan tekuna na duniya duka duk inda ka san teku yake da mai ruwa masu daɗi da mai ruwa masu gishiri duka a bashin tawadiya a kawo kuma tekuna bakwai irin tekunan duniya sau bakwai bayan wa'anda ana kawo su bakwai duk su koma ya ce wallahi ba su iya rubuta kalmomin Allah ba su kenan jama'a abinda mutum ka sai ce subhanallahi wa bihamdihi adadin abinda babu iya kenan kana su da subhanallahi wa bihamdihi babu iya kace shi ne ma'anar wannan tasbih shi na manzo Allah ga mata cewa kalmar gadi na faɗi so uku inda za a awata da abin da ki faɗa ke tun da kike na kina yi sai ya yi jari da kuɗi kenan ya gwada wanda tasbih da kake wala ba ka gani subhanallahi wa bihamdihi arda khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi so sahi so uku da yamma jama'a ga aikin lada Allah ya ba wai ka ga musulmi ana gama su bahin wani ma ko da aka su bahin irin rabin yawa ya mutu bai kuma ya kuma jawo zan ya fata kai yanzu wanda ana bukatar ci gaba gare baka aka komi ba ko dubu ɗari ba kada ka kuma wai ana gama su bahin kuma fata wallahi mutum babu lokacin da ya kamata mutum ya kwana kai yau ko ka tara abin duniya kwana bai kama wanda tashi hankali da akwai yanzu yadda kana gani abubuwa suna tahowa suna tafiya bai kamata aiki ba ne ya faɗa shehin malami ibn qayyim jawziya ya faɗa yake cewa cikin ma'a da yake cewa kwanan sahi na kafalau mai ta'alimu ma ya faɗi wannan magana duk da yake malamai suna ganin maganar bai kamata a yi dogaro a kanta ba amma ana ba da tsoro mutum ya bar kwanci bayan sanin su baya sai su ce ana biyo mutum a sami bayan su bayan yana kwanan bayan su bayan sai a jini ka a sami ka sai a ce ana rabon arziki bayan su bayan duk wannan kwana an gaske ana kwana sai a ce a wuce ana rabon motoci ana rabon miliyoyin kuɗi ka nan kana kwana sai a ce a wuce ka tare tsoro na aka basuwa amma magana in malamai sun kai jama'a wallahi ba a yi shi ka kai mai mai malamai irin masu ta'alimu irin malamai ta'alimu a zarnoji irin su shi malamai irin da su yi magana ba a yi su a kai wallahi mutum ya bar kwanan sahibi da ba saboda kamar zan Allah ya faɗa da sahibi wanda ai tasbihi sa'i da barki yace fadlu tasbihi bil asabi ina ga wani babu ya kamata mu tsaya wanda yake magana akan farlayin tasbihi amma da hannu amma ba hana kai da ɗaukar tasbaha amma yanzu ana son a gwada maka yi da hannu ya yi lada fadlu tasbihi bil asabi farayar tasbihi da hannu da yatsu farutta kuma ko hannu da dama wanda ya ila za da hannu bisa da ya sabba amma ku bai dalilin malam na kulla wanda ba yace yawa tirmidhi wa hasanahu al-albani ya hadisi a isa imam al-albani ya inganta hadisi da isnadi an ummihi yatti Umayda bint yasir an jaddatiha ta roto da kakatta yusaira tasgir yusra wa kafin muhajirat ita wannan yusaira ta daga cikin muhajirai mata zuwa kai hijira daga makka an kuma madina kin sa daga cikin manyan matan muhajirai ƙara take cewa ƙara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya ce muna alaikunna bit tasbihi wat tahrir wa takbir na hore ku da yin tasbihi cewa subhanallahi da kuma haila cewa la ilaha illallah da takbir alkaci Allah shine subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu tasbihi da matsalaka Allah subhanallah yace wa aqidna bil anamil kuma ku dinga kulla su da yatsu ku dinga yi da yatsu da ba an ce an mula ana nihin gaba yatsa gaba gaba horta gabobin suna da cewa anamil ku zan kai tasbihi da su da adadi yadda biya sunai ka hanka sai ka dawo za ka yi talatin da in ka ce ka fara ƙida don kowane ya su gaba uku gare in bada ban shi ko ban harci dama in za ka taɓa na uku sai ka fi ƙasa ko ka taɓa yin sau uku kowane gaba uku gare ga guda biyar ga in ka tahi ka yi sha biyar in ka dawo ka yi sha biyar sannan ka sake shi ko na ƙarshe kai mai guda uku kafin kama talatin da uku manzo Allah ya ce ma su matan tasbihu ku yi da yatsu sai manzo Allah ya ce abinda addalili fa innahunna mas'ulatun domin lalle su yatsun ku abin tambaya wa mustandaqatun kuma za su yi magana za a sa su yi magana za a tambaye su kuma Allah da ta su yi magana kun za su yi magana wala na kada ku rafkana na rahama sai ku mace da rahama ubangiji Fasar sai na rahama sai ku mace da rahama kenan ana su kuma ta ba su kadai ba hadda maza in mutum na yanta zai ya sa musamman wa'anda ba su da yawa Kasa hannu masu yawa ba in ɗaya da hannun sai ka yi hannun dama kana ku subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ya danganta wani za a ga ya tsura ya kare kewa yana yi ya yi yana lita hawa da wanda na hagu in ya kai goma sai lita hawa da in ya kai goma sai lita hawa da wani ma yana iya rike abu ne ya sai gwagwada yadda aka iya lita hekka don mai sanyi na daban naka daban akwai kowane su ya yi kowace uku ya tsara da kowane uku sai ya gaba to gurgudu yadda ka iya gado sai in ko kana aiki cewa ka samu aiki zuwa kare kana aiki amma dai ka sani yi da hannu ya hilala manzo Allah ya bar liski fa hunna mas'ulatun mustaddaqa su ya ɗauka za a tambaye kuma za su yi magana Allah sai ya fi magana اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ya ce wannan yi ne zaɓar ba kuma hannayen sai su yi magana hannun sai shi magana ƙawon ba da shaida Allah ya tambi hannuwa yaya ku faɗi abin da ake da sun mata sai hannu ya kama cewa Allah mai yi kaza Allah yi kaza Allah yi kaza kama ba da bayani kawai suna cewa Allah gaskiya da mu an ka kai wa tashhadu arjulu kawai suna ba da shi? hannu ya ce Allah mun mun taɓa nuna budurwa kawai ce Allah gaskiya hannu ya ce Allah na sa biro na Ara, zero ne ko kawai ce Allah gaskiya wasu abubuwan da mutum ya yi hannuwa suna ba da bayani kawai suna ba da shaida da aikin da mutum ya yi kaga in kana tasbihi da su wani wani ƙarin daraja na gare shi yasa mara yi wanga babu bayan fallayin tasbihi da yasa kenan mutum shi ma ya gwada ya gani don alherin ne ya same shi muna fata ubangiji Allah ya ba mu ikon gata jama'a da yake lokaci ya riga ya tafi inda muka yi kuskure cikin karatu mu Allah ka yafe mana karamin ilimi ne wallahi karamin bincike idan muka yi daidai kuma Allah ka wala da karanta ya samu da aiki da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إمام ماذا سيد الله الله ساك الله خير أبونا عبدته الله كبار إسماعيل برشيكم الله كما يتاكورا أنا أقول لك أنا كمبايا yake cewa assalamu alaikum malam Allah yana neman ƙarin bayani malam wata kalma ta ce sikira to ta sha azumi shekarar ta ake da ɗaya malam ko ya kama da taron kashi ko ba su taron kashi ba kuma ba ta fara haida ba malam muna neman kare bayani abin da ya kamata a yi magana shi ne shin ita wajen ta sha'ari ta ba zai kusa ba malamai duka wasu yin su rubutu akan cewa sun matar ta kai shekara sha tana balaga sha ko ta yi ta ta ta kode malin sha biyar kaga wanda ta kai ishirin da ɗaya ta a fara insha Allah ta ara ta ta sai dai abin da za a ci rashin lahiyar nan da yanzu sha azumi shi ne yana daga rashin lahiyar da ke hana ta azumi in rashin lahiyar na ya hana ta azumi sai mutunci ya masu sauƙi ya masa rabuwa da cikuwa amma in suna iya yi illaran ita ta samu ta sha azumi sai ta rama azumi ta ɗan shekara ashirin musamman mace ana fara ya balaga saboda mai saboda shekarun da ma ya kamata balaga ta wajen su duk da yake rashin lahiya ya sauyi ta ya saba da ba a ga wasu alamomi gare ta ba saboda shi ne rashin lahiya su kila wasu lokuta albarkacin jiki ne ba su bayyana saboda rashin laya ya kamfare shi amma duk da haka kuma shi kai ne inda za a bai tambayoyi wasu tambayoyi zai tabbatar cewa ne shi ba da shi saboda haka musamman mace saboda haka abin da ya rage taron su wannan abu don mai saboda ya tafi cikin shakku saboda haka ita wannan babu shakka za ta rasa wannan azumin saboda mai saboda kada ta yi ran ta sha azumi bai kamata sha azumi ba sannan a ja kunnanta daina shan azumi da ka da ita gangana ta sha shi kai matsala rashin lafiya akwai wanda ka hana mutum azumi amma shi wani likitoci ka bai shi na ba ka yi azumi ka bai amma in ba su ka ba ka dama ka ajiye ba sai kana ganin kamar rashin lafiya kana za ka ajiye ka ka kuma kana zama ka fa saboda ka muna fata ita ne tambaya ta fahimci wani tambaya za ka rafa wannan azumi insha Allah. Allah wani da ya assalamu alaikum malam. Da Allah malam ina son ƙarin bayani dangane da alwala cikin wankan jima'a. Shi ya san alwala wanda ya mutu alwala cikin wankan jima'a. Idan ya ga daga mako da ke nan wannan alwala, alwala da wannan. To, dama wasu na ganin cewa wankan jima'a sunna saboda ka hada arwallar da a cikin wankan jima'a kama sunna sai suka ce arwallar da ko an sunna ba a sallar fa'ila da ita kawai mutum ya yi arwallar ne wankan sunna da na'ida ya yi arwallar sunna da na'ida shi wannan arwallar an yi kiran magariba hana ya kawai sallar da ita wasu ya fashi wannan magana sannan akwai masu ganin wankan jima'a wajibi yanzu ba ajiye wannan mu ɗauka wankan jima'a sunna ne nan wurin gani man ya ya da ba ta kowa ce duk arwallar da an kai in ta karɓa suna arwalla an cika da sharuɗarsa to duk abin da ba a yi arwalla duk shi ana yi saboda arwallar da mutum ya yi cikin wankan juma'a yana yin sallar juma'a da mutum ya yi arwalla lafiyayya ya yi arwalla cika suna yin sallar juma'a ko bai sake arwalla ba da cikin wanka ya yi amma wasu na ganin cewa saboda ɗaya da shakku amma dai gaskiya bisa da fatawan malaman mu ta tabbatar da wannan arwala lahari a wanda mutum ya wanka cikin ya yi cikin wankan juma'a yana isa da juma'a Allah ba'ala. a Allah ba'ala kai. Wata ba'ala ta ce Allah ya fata bana na yanzu da addu'a Allah ka ba ta lafiya Allah ka ba lafiya ga baki daya a idan na kan gobe a sama akwai wa'azin walima da shugaba imam aliyu alalala da kwanzo zai kamatar a garin bataka guda a sama Allah ba ne halarta haka ma idan Allah ya kai wa Allah ya kwailatta da wa'azi da za a gabatar da limamai da ko malamai a garin bayawa